na'am hadal maut sa'i wanda mutuwa ce qal yace fa yubaru bihi fa yuzbah sai a umarni sai a yanka mutuwa na'am a yanka mutuwa din nan tsakanin wuta da aljanna wannan ragon mutuwar ce an yi kwatanta ta a matsayin mutuwa qala ce wa yuqalu ya ahlal jannati khuludun wala maut za aljanna babu mutuwa waya ahalar dara kuludun falabau walabaut ya wuta da wuwa babu mutuwa kuma la ya mutu da fiha la ya haya kuma kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta da mazala sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ya ce wa azirhu yau bal hasarati iz kodi al'abur wahu fi gaflati wahu la yi umiru ka gargaɗar da sura da dama wadda za a zo a yanke hukunci suna cikin rafkana a nan duniya eh, ba su imani ba a nan duniya har a je wadda rana suna rafkane kuma a zo a yanke wadda hukunci wadda ita ce ne ranar da dama allah subhanahu wa ta'ala ya mana take وأشار بيده ثم قال أهل gwamnatin duniya. Yan duniya sun gafala da duniya. in ana wasu harkokin ba za ka san cewa ainihin wasu ba za ka yadda cewa sun san ba za a mutu to ko a duniya idan wanda ya gafalan yake ta abubuwansa ranar da aka ce gashi ya shigo hannu da sai ka ga abubuwan duniya watakila za a iya belinsa watakila ba za a iya abubuwa ya samu sassauci watakila ya je can ba ya ta cin lafiyayye da ya tara kuɗi ana kawo wasu amma za a ga nadama ne ta zo to ya kuma ranar da dama ba ta karewa ko da zai na ga nuna wani ɗan najeriya ne a uganda ya samu wani gida da yake kudade na kasashen duniya daban-daban akwati-akwati daloli stalin har da lalata ta kudi har kudin sudan eh? wanda ba wani daraja ne da su da aka rudo ga shi nan saboda ai makota ne zai shiga ya sai wani abu ne shiga ya dawo da shi dami akwata akwati ga mashinan da yake amfani da su gida kerarre lafiyayye hawa wajen biyu amma ana sawa dan hotonsa yana ta rarrafe fuskarsa yana ta kakkara suna su sai ya daga fuskarsa an dan hotonsa an gan shi yana ta kakkariya yana to haka to haka a nan ma duniya kenan baya su ma a gani jama'arsa su ga wacensa a duniya can kuma ba zo ga hukunci ba wake Allah ya kiyamu da nadama ranar da nadama ba ta amfani sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik هذا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله